yau da ke nake so mu dan tattauna. Me alaƙa ki da Priyanka Chopra? Kauna soyayya komai. Tun yaushe kika fara santa? Eh na jima ina son duk wanda ya san Rama Zado ya san Priyanka Chopra. To burin baki mamaki yau ga Priyanka na kira dan ku yi magana. Priyanka shigo shigo shigo shigo shigo. Na kira miki Rama Sado dan ku yi magana. Jimana. Ba da ni zaki magana ba da Rama Sado zaki. Rama ki yi mata magana mana. ni yarinyar gare ce kamar kowa ganin ki take yi wata daba. tun da safe tufa kawai nake ci ga sakon da rama ta baya ta ce a baya uh, na yi bilibin da cewa priyanka ita ta samar da rahama sadau saboda kusan da abubuwan da take yi shi nake ba kuma wani abu ne ya jawo haka ba illa irin birge ne da take yanda take rayuwanta kira mutum da ta tafi sai ki magana yanzu shine kawai